This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko voa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahaba Min Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Juma'a. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labarai. To Ibrahim a Burundi ofishin shugaban kasar ya ba da labarin cewa shugaba Pierre Nkurunziga ya koma cikin kasar duk da yunkurin juyin mulki da ta ce bai samu nasara ba. amurka kuma ta yi kuduri aniyar tabbatar da tsaron kawayenta a yankin galab koda ya kai ga amfani da karfin soja kungiyar isis ta saki wani fefe da sauti take kirarin sako ne daga shugabanta abubakar al-baghdadi mutumin da aka jima ba a ji daga gare shi ba to kanun labaran kenan a fannin rahotanni kuwa za a ji cewa gubar dalma ta kashe yara 29 da dabbobi 100 a jihar niger dama suna cewa ko mayu ne ke kashe yara muka ce wannan ba batu mayu ba maita bane kuma da yake yau take ranar iyali ta duniya baki ɗaya za a ji fashin baƙi. yanzu aka ce an ba kowane yaro 'yanci shi in yaro ya zai yi bata da sauransu uba bai isa ya hala ba uwa ba ta isa ta hala ba so kaga yara za su iya tashi su zama fadararru kuma kamar kowace ranar juma'a jumai ali na tafa da shirin lafiya uwar jiki amma yanzu sai a gyara zama sha labaran duniya tukun. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a ƙasar burundi ofishin shugaban ƙasar ya ba da labarin cewa shugaba pierre nkurunziza ya koma cikin kasar ofishin yana mai cewa yunkurin juyin mulki da aka shirya yayin da yake ƙasar tanzania bai samu nasara ba ofishin mista nkurunziza ya faɗa jiya alhamis cewa shugaban ya jinjina wa sojoji da 'yan sanda da kuma jama'ar kasar sanarwar ta ce jami'an tsaro suna farautar waɗanda suka shirya juyin mulkin domin a hukunta su babu halin tantance ko shugaban ya koma burundi ko kuma ainihin abin da ke faruwa a cikin ƙasar har zuwa zuwa safiyar jiya alhamis wani bangare na sojoji suna fafatawa domin iko kan babban birnin kasar bujumbura ana gwabza faɗan ne kusa tashoshin talabijin da gidan rediyo na kasar inda sojoji suke inda sojojin da suke goyon bayan juyin mulkin suke kokarin kwace tashoshi daga hannun sojoji da suke biyayya ga shugaban kasar wani kakakin 'yan tawaye daga cikin sojojin ya ga sashin afirka ta tsakiya na murya amurka cewa masu biyayya ga shugaba nkurunziza su ne suke rike da tashoshin yada labaran ya ce masu goma jin mulkin sun janye daga wannan yanki tashar gidan rediyon kasar wadda ta dakatar da gabatar da shirye-shiryenta na tsawon sa'a ɗaya da rabi ita ci gaba da gabatar da shirye-shirye inda masu sauraro suka bayyana cewa tashar tana gabatar da waƙoƙin haɗa kan ƙasa a washington kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jeff rathka ya ce amurka ta san mr nkurunziza a matsayin halattaccen shugaban burundi daga nan ta kira ga duka sassan biyu su kaucewa ta da tarzoma kuma su kiyaye hakkin biladama tsohon shugaban hukumar leƙen asiri na ƙasar janar godfrey nyombare shine ya yi amfani da tashoshin rediyo masu zaman kansu wajen ayyana hambar shugaban ƙasar ranar laraba idan za a iya tona dai cikin watan fabrairun bana ne aka kore shi da kan mukaminsa. Shugaba Barack Obama ya ce Amurka ta ƙudur aniyar tabbatar da tsaron ƙawayenta ƙasashen da ke yankin Gab kuma za ta yi amfani da karfin soja idan suka fuskanci wata barazana. Mr. Obama ya jagoranci taron koli na shugabannin ƙasashe da manyan ministoci na ƙungiyar ƙasashen da suke yankin na GOP shida a gandun shakatawa na shugaban Amurka da ake kira cam David. da ke arewa da nan birnin washington a jiya alhamis cikin waɗanda suka halarci taron har da yarima mai jiran gado na ƙasar saudiya da na'ibansa sarakunan kuwait da qatar da manyan jami'an gwamnati daga ƙasashen bahrain da oman da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa bayan taron shugaban na amurka ya ce ta bayyana a fili lokacin taron cewa amurka za ta kare kawayen nata na yankin gaf daga duk wata barazana daga wata ƙasar waje kuma amurka da ƙasashen za su yi amfani da duk wata hanya ciki har da ƙarfin soji shugaban ya ce yankin yana ganin sauye-sauye iri-iri da kuma manyan ƙalubale shugabannin ƙasashen da suke yankin gaf sun halarci taron kolin ne da nufin samun tabbaci daga shugaban na amurka cewa hukumomin da suke washington sun kudur aniyar tabbatar da tsaron su Mr. Obama ya ce Amurka za ta kara kokarin ganin cewa kasashen sun shirya don tunkarar duk wata irin barazana. Matakan za su haɗa da kara atisayen soji da girke garkuwa daga makamai masu linzami da kuma zama cikin shirin kota kwana ƙasashen da suke yankin na gab suna nuna damuwa cewa muddin aka cima yarjejeniya tsakanin babbar abokiyar hamayyarsu iran da manyan ƙasashen duniya zai kai ga janye takunkumin karya tattalin arzikin da aka ƙaƙaba ma iran matakin da zai baiwa iran damar zama ƙasa mai ƙarfi da tasiri a yankin duk da haka mr obama ya ce sai ta yiwu kuwa iran za ta ci gaba da wato ɗauka matakan da zaune tsaye a yankin bayan da aka cima yarjejeniyar kan shirin nukiliya ranar 30 ga watan yuni ministan harkokin wajen ƙasar saudiya adal aljubar ya ce ba a taɓa yin taron koli irinsa ba ya ce taron ya yi tasiri a nan Majalisar Wakilan Amurka da gagarumin rinjaya ta amince da kuduri da zai baiwa majalisun dokokin doko Amurka damar amincewa ko akasin haka ga duk wata yarjejeniya da Amurka da wasu manyan kasashen duniya za su kulla kan shirin nukiliyar Iran. a guriyar da aka kada jiya alhamis wakilai 400 ne suka amince da dokar 25 kuma suka ki cikin makon jiya ne majalisar dattijai ta amince da kudirin inda wakilai 98 suka amince mutum ɗaya ya ki fadar white house ta shugaban amurka ta ce shugaba barack obama wadda da farko ya barazanar hawa kujerar naki yanzu ya sauya ra'ayi ya ce zai sanya hannu kan dokar dokar za ta baiwa majalisun dokokin biyu kwanaki talatin su yi nazarin yarjejeniyar da aka kulla tsakanin iran da amurka da kuma wasu manyan kasashen duniya biyar a cikin kwanaki talatin din dokar za ta hana mr obama janye takunkumi kowane iri da amurka ta kakabawa ta iran. Ƙungiyar ISIS ta saki wani faifai da sauti da take ikirarin saƙo ne daga shugabanta Abubakar al-Baghdadi mutumin da aka jima ba a gan shi a bainar jama'a ko aka ji ɗuriyarsa na tsawon watanni ba saƙon ya buƙaci da musulmi su tashi su yi yaƙi a madadin ƙungiyar kuma su yi hijira zuwa yankin ƙasashen siriya da iraki da ƙungiyar ta kama ta ayyana a zaman daular islama ya ce musulmi ba su da wata hujja ta kin daular wato ɗaukar makamai na kare ƙungiyar a yaƙi da take yi kafofin yaɗa labarai na ƙasashen yammacin duniya sun gaza tabbatar da muryar ta albagdadi ce ko a'a albagdadi ya ba da saƙo na ƙarshe da muryarsa cikin watan nuwamban bara kwanaki wato bayan da jami'an ƙasar iraki suka ce an ji mai rauni a wani farmakin da jirage suka kai a ranar laraba ma'aikatar tsaron iraki ta ba da labarin cewa wani farmakin da jiragen yakin kasashen taron dangi suka kai wa isis sun sami nasarar kashe wani mukaddashin kwamandan kungiyar ta isis to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To bari mu fara yada zango a jihar Niger ta arewa maso tsakiyar Najeriya inda gubar dalma ta hallaka kimanin yara 29 da kuma dabbobi 100 ga dai wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da rahoton. Jami'an kiwon lafiya a jihar Niger sun tabbatar da mutuwar mutane 28 a sakamakon barkewar cutar gubar dalma a jihar. Mutane 64 ne dai suka kamu da cutar a wani wurin ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ke ƙauyen Ashara a cikin yankin ƙaramar hukumar Rafi. Waɗanda suka mutun dai da kuma waɗanda cutar ta shafa dukkaninsu yara ne 'yan ƙasa da shekaru biyar. Haka zalika hukumomin lafiyar sun ce sama da dabbobi ɗari ne suka mutu a sakamakon bullar wannan cutar. Dr. Usman Muhammad darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. su karin bayan da zai faɗa shine musamman hoto daga can rafi local government watan da ya shige sannan kuma ita ma'aikatar mutum lafiya nan jan ta tura eh, ma'aikata zuwa wurin a tabbatar da abin da ya faru an je kuma an tabbatar eh, an samu mutane su kamu da wannan cuta saboda wannan sarrafa wannan ma'adanin zinari kenan ko gold har mutane 64 kuma mutane 28 sun riga mu gidan gaskiya yawanci kuma yara ne yara ne kasa da shekara biyar abin ya tsaya koko akwai barazana na ci gaba da kama mutane to alhamdulillah da muka je wajen nan da muka sanar da ma'aikatan lafiya da tarayya suka zo muka kuma sake komawa mun yi faɗakarwa mun gaya mu jama'an da suke tattare a wajen dama suna cewa ko mayu ne ke kashe yaran muka ce wannan ba batu mayu ba maita bane a halin da ake ciki dai hukumomi sun ɗauki matakin dakatar da aikin haƙar ma'adanan a yankin tare da canzawa mutanen ƙauyen matsugunni shahabuddin isa shine shugaban ƙaramar hukumar tarafi na daidai mun rufe wannan wurin da ake nika gaba ɗaya ita ma rafin da ake wanke wannan kasar a ɗibo duk mun hana na biyu mun ce ma mutanen ƙauyen su tashi su bar wannan wuri da suke saboda ƙauyen ya riga ya mamayi da guban dalma to akwai wani matsuguni da kuka samu su koko akwai wani matsuguni kusa da inda suke da saboda gonaki sha'anin noma damuna ta kusa bai kamata mu kai su nisa da gonakin su ba a halin da ake ciki dai jami'an kiwon lafiyar a jihar Niger sun ce sauran waɗanda ke ɗauke da cutar gubar dalman an tura su wani asibiti da ke cikin jihar Zamfara domin samun kulawa ta musamman. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a nigeria. Haka yake kuma a gaida dan mutan batsari, kamar yadda kuka ji dai yau take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jaddada muhimmancin iyali wajen gina al'umma. kuma maudu'in bana ya taɓo daidaito tsakanin maza da mata da kuma 'yancin yara don haka na tuntuɓi wani matashi mai fashin baƙi kan al'amuran yau da kullum mai suna muhammad awwal na ƙungiyar wayar ma matasa kai game da zamantakewa da siyasa wanda na fara da tambayarsa muhimmancin ranar sai ya ce rana ce mai muhimmanci ni ai da ɗauka ai kowace rana ba ta iyali ce to amma tunda an keɓe ta an nuna mahimmancin iyalin ne yasa aka keɓe wannan ranar guda ɗaya so a gani na kawai wannan rana tana da mahimmanci kuma mutane su ɗauke ta da mahimmanci tunda ko da yaushe tana kan zo da maudu'i wanda ya dace dan yanzu aka ce an ba kowane yaro yancin shi in yaro ya ce zai yi baɗa da sauransu uba bai isa ya hala ba uwa ba ta isa ta hala ba so kaga yara za su iya tashi su zama fadararru in ban manta ba kwanaki can akwai abubuwan da suka faru a ingila ana ganin kamar ana ba yara yanci sai kasance wata rana ɗaya kawai da suka yi baure da kyar aka shawo kansu suna zanga-zanga da sauransu sun fi karfin iyayen sun fi karfin hukuma muddin aka ce an ba su yanci irin wannan to wata rana ba ma iyayen su ba hatta hukumomi ma sun rasa yadda za su yi da su so wannan rana dai tana da mahimmanci mu ɗauke ta da mahimmanci amma wannan taken dai maganar babban yanci na 'ya'ya a ilmantar da su a koya musu sana'a shi kuma maganar iyali su ba a tausaya musu a sauƙaƙa musu a dinga jin kansu a matsayinsa na mata su kuma tsoffi a ci gaba da kulawa da su iyayensu suke da haƙƙin kulawa da su babu wanda ya sai kulawa da uba kai da aka haifa kai da ke da haƙƙin kulawa da iyayenka so wannan idan muka ci gaba da yin shi ne babban mai zaman lafiyar mu a cikin al'adunmu da kuma zamantakewar mu To, Malam Awal akwai kuma batun daidaito tsakanin jinsunan maza da na mata shin ya kake ganin wannan al'amarin ba zai yiwu ba a ce Allah ya bambanta abu a ce mutane wai lalle sai sun daidaita shi ga yadda Allah ya bambanta shi ka ce kai zaka daidaita shi mu yan adam ba zai yiwu ba mace a koda yaushe tana kasan namiji ne bayan da za a yi a ce mace ta zo daidai da namiji ko da a ce mace tana da karfin da za ta daki maza ne ko da a ce tana da kwakwalwar da ta fi wani namijin ko ma me gare ta ba zai yiwu a ce ta zo daidai da namiji ba namiji namiji ne su kuma larurorin mata yana da yawa kawai babban kare haƙƙin mata da ya kamata a yi a yi bisa yanayin al'adu wa'inda suka cancanta saboda kaga yanzu idan mace aka bata haƙƙinta na abinci na walwala na ilimi da sauransu shine babban abin da ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta kare mata a kai ba wai ta ƙoƙarin daidaita su da maza ba ba zai taɓa yiwuwa ba kawai mukamai ne idan mace ta kai wani wuri da za ta iya cin mukami a wani wuri mutane suka ga ta dace su zaɓe ta yana da kyau su zaɓe ta saboda su a wurin su ta cancanta ne amma ba wai ya zamo daidaito tsakanin mace da namiji ba. Wato Malam Awal idan na fahimce ka akwai bangaren da ya kamata a samu daidaito tsakanin maza da mata sannan kuma akwai ɓangaren da bai kamata a ce za a yi batun daidaito ba saboda a al'adance da kuma yadda ma halitta ta nuna namiji shine jagora haka kake nufi? Kwarai da gaske saboda ka ga yanzu kamar yadda na yi maganar mukami mukamin nan idan mace ta ci kaga mutane suka zaɓe ta to kaga yau aka waye gari aka ce kuma sun daidaita hatta gadon su zai zo ɗaya alhalin mace ta auri wannan ya haifi 'ya'ya kuma ta je ta yi aure a wani wuri kaga gado biyu kenan za ta ci ta ci mijinta ta ci na wannan to irin wa'annan idan aka lura da su suna za su ci karo da al'adunmu. To lallai kam kuma a biyo mu zuwa shirinmu na hantsi a ji ƙarshen hirar tamu da Muhammad Awal game da ranar ta iyali. Yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe guda Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a duk mako kimamin 'yan mata ko kuma matasa dubu bakwai ne suke harbuwa da ƙwayar cutar da ke haddasa kanjamau kuma abin takaici yawancinsu a nahiyar Afirka. Matsalar da za mu fara duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Fiye da shekaru 34 da suka shige kenan tun lokacin da aka bayyana ɓulla annobar ƙanjamau a hukunce. Duk da ci gaban da aka samu a 'yan shekarun da suka shige wajen rigakafi da ba da jinya, mata masu ƙuruciya suna ci gaba da zama waɗanda cutar ta fi wa lahani domin su ne suka fi harbuwa da ƙwayar cutar ta ƙanjamau. Shugaban shirin gaggawa na yaƙi da ƙanjamau na shugaban Amurka Dr. Deborah Briggs ita ta bayyana haka a hira da abokin aikinmu na sashen turanci jodi kafuwa yanzu haka dai dr breeze tana taimakawa wajen jagorancin yunkurin kare 'yan mata domin canja akalar annobar kanjamau inda take cewa people have known for a while that women and girls, particularly young women. Ta ce mutane sun daɗe da sanin cewa mata da 'yan mata musamman ma waɗanda suke cikin ƙuruciyarsu sun fi harbuwa da ƙwayar cutar ƙanjamau idan aka kwatanta da samari ta ce abin haushi kuma tun suna da shekaru sha hudu zuwa sha biyar da haihuwa suke harbuwa da ƙwayar cutar kuma wannan matsala ta ci gaba da yin kamari har zuwa waɗanda suka wuce shekaru ashirin da haihuwa wannan adadi kuma ya ninka adadin samarin da suke harbuwa da ƙwayar cutar ta ƙanjamau abin mamaki kuma shine a wajen taron bankin duniya da asusun imf da aka yi kwanaki a nan birnin washington dc dr briggs ta ce ta zanta da wasu ministocin kuɗi na ƙasashen afirka sai suka ce da ita suna tsammanin an ga bayan matsalar kanjamau saboda ana ganin raguwar yawan mutanen da take kashewa a fili ne cewa ministocin ba su yi la'akari da cewa magungunan jinyar kanjamau da ake bayarwa su ne ke tsawaita rayuwar waɗanda suka kamu da cutar ba. Wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. haka ne. To a kan wannan matsala da ke cewa mata masu ƙuruciya ne suka fi harbuwa da ƙwayar cutar ƙanjamau na tuntuɓi Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad, Daraktar Yaƙi da Ƙanjamau a Hukumar Yaƙi da Ƙayyade Yaɗuwar Ƙanjamau da ake cewa naka a taƙaice domin sanin shin yaya wannan al'amari yake ne a Najeriya. Mata masu ƙuruciya su ne suka fi kamuwa da ƙanjamau? Eh, kamar yadda dai um, bayani a bincike ya nuna, kin san ita kwaya cutar kanjamau ana kama ta shi da wajen jima'i. Saboda aka wanda suka fi kamuwa da ita sai wanda suke da kuciya a lokacin da suke da kucin da za su dinga uh, suke da kafin da za su jima'in suke kamawa. Abin da ya sa aka samu wannan a Najeriya, kin san saboda yawan kina ji ai. Eh, ina ji. eh in kasashen afirka da yawa an kika hada su sai ki samu sai ki hada wajen kasashe biyar ko shida sannan za ki samu masu yawan mu ko to sannan wani ma wani ma bai kai ma yawan local government a wata a wata jihar ba hmm. shi yasa muke mune na na biyu da muke da mutane masu yawan wannan cutar ko wato in a a duk duniya ne ko a nahiyar eh, afirka a duk duniya ne subhanallah to saboda yawan mu To waɗanne matakai hukumar kike ɗauka tunda galibi ana ta samun ƙaruwan wasu ɓullar sababbin cututtuka kuma mutane da yawa kamar wani da ya wani magana kan cewa aishi ya ɗauka yanzu kanjamo ba ta kisa wai baya jin ana cewa kanjamo ta yi kisa saboda haka yana zaton an magance cutar. To wani mataki hukumar ki take ɗauka na ganin cewa an shawo kan wannan matsala? Eto, eh kun ga dai abubuwan da suke sa a samu yaɗo wannan cutar abubuwa kamar uku ne. Na ɗaya rashin ilimi. Da tsotari faɗakarwar da ake yi ana yi ne da da muka fara wannan yaƙi da wannan cutar za ki ga da yawa a TV ko a rediyo za ki ga ana faɗakarwa. Kuma in kika duba yanayinmu na wannan ƙasa mutane nawa suke jin turanci kuma a balle a mu da muke wannan yankin na ƙasar nan ta arewa kuma sai muka dogara da amfani da kafofin labarai wanda mutane da yawa ba sa ji sai muka daga bisani sun ga cewa ai waɗanda suke karkara ba su ma me muke faɗi ba duk abubuwan da muke faɗa ba su san ma me muke wani ma in sai ka ce shi bai taɓa jin wannan cutar ba sai aka kuma samu waɗansu kuma daga cikin su ɓata gari su sai su gaya musu suna da maganin cutar sai a hana su zuwa shan magani sai a dinga ba su na gargajiya ita kuma wannan cutar ta daman karya garkuwar jiki take eh. saboda haka in kika duba talauci ya yi su ko eh. bincike ya nuna cewa wayansu mutanen suna da wannan cuta amma saboda suna cin abinci mai kyau ruwa mai kyau suna zuwa asibiti sai ga sun yi shekara goma ba san ma suna cutar ba amma sai ki ga mutumin da yake talauci sai mishi katutu ya dauka wata biyu wata uku ya rasu saboda ba yi da abin da zai yaƙi cutar nan a jikin shi me ya kwa zai yaƙi wannan cutar ita kanta ita take ita kanta jikin ita take yaƙan cutar to ba yi da ƙarfin yaƙar cutar saboda haka sai ta yi mishi amma me wanda yake da muhallin da zai iya yin wannan abu sai ga ya shekara goma ya cuta akwai wanda suke yanzu cutar nan fa shekara goma sha biyar ba sa shan magani su ba abin da ya sami. Hajiya Maimuna Yakubu a makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ji matakin da hukumar naka ta ɗauka na shawo kan wannan matsala domin a saboda kan lokaci ya ƙure mu baiwa dr ladan damar amsa wasu daga cikin tambayoyinku Haka ne, yanzu kuma lokaci ya yi da za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To yau za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Usman Haruna Wase. To likita wannan mutumin yana son ya san wai shin wai ya ciwon shan inna take kuma ya mutum zai kare kansa. To yanda ciwon yanda kin san ciwon inna da yake san yanzu yadda da yake in dai kama mutum to za ga kamar kafan shi da ya shanye mu kafan shi jijiyoyin kafan shi ba su aiki yadda ya kamata kafafuwa kawai take kama a duk jiki amma ya fi samun kafafuwa ne da kuma duk amma yawanci kafafuwa ta kasa amma jijiyoyi ne kawai yake yana taɓan jijiyoyin jikin duk jikin dan adam hajjar hannaye fa eh duk yakan taɓa hanya wala amma ya fi yawa a kafa da kasa amma har hannu ma yana taɓa hajjar duk yana haɗuwa. To mutum yakan kamu da ciwon shan inani a saboda me? Kin san a yadda akwai kwayan cututtukan suke yaɗa shi shi yasa aikin sa yanzu ake ake magana musamman a kasashen mu inda ake batun allurar rigakafi abinda kawai zai iya kare mutum daga wannan ciwon kenan yanzu ma ana so ma a kawar da ciwo ma da kasashen mu shi yasa gwamnati ke kwari yanzu ake ba mutane allurar rigakafin na hajji eh ai ka san Najeriya da su Afghanistan mu ne muka yi kaurin suna shi yasa yanzu gwamnati ta dukufa ana ta yin allurar rigakafin ga yara akai-akai eh kuma abin da zan ba malamin shi ne, inda yana da yara ko kuma yan wani na da yara ya kamata a je a masa allurar rigakafin nan abinda kawai zai iya kare mutum daga wannan ciwon kenan hajiya in kuma mutum ya same shi kuma ba abin da za mu iya yi hajiya. To shi kuma likita sai wasikar Alhaji Musa Lalo ya ce wai me yasa ne wasu mutane suke yawan mantuwa ne? <laughs> To akwai yawanci da akwai dan adam yana mantuwa har ce wani lokaci ke ya ke. To amma akwai wani lokaci da yakan yakan yakan tsanani. Yakan yawa eh. eh yakan yawa. Yawanci a waɗansu mutane abin da ke kawo wannan shine wani abu kan same su ko zai hatsari wani abu ya tafi kwakwalwarsu to kuma banda wannan kuma kin san akwai kuma yanzu nan kamar mutum ya manyanta sosai wani abubuwa ke faruwa mutum ya so manyanta sai so mantawa mutum ma sai manta da sunan ƴaƴansa ko da ƴan uwansa ma duk sai manta da su ko kuma yanda manta abubuwan da ya yi da ko abin da ya kwana kwanan nan duk sai mutum ya ta mantawa to wannan shine su ake kiran shi Alzheimer's to akwai magani to shi na Alzheimer's ɗan hajiya yanzu ba maganin shi haka amma akwai ɗan abubuwa da ake baya wanda zai taimaka ya ɗan taimaki mutum rika tuna abubuwa amma yawanci dai ba abin zai warkar da shi da amma akwai ɗan abubuwa yanzu da ake bincike wanda za su rage wannan tsanin irin wani da ya sa mutum. To a mantuwa kuma da kace wasu ko kila ko dan hatsari ko wani abu ya shafi kwakwalwarsu su ana iya magancewa? To in dai akwai da ya shafi kwakwalwar wani lokaci a kasashen wani lokaci an buɗe kwakwalwar a yi aiki a cikin kwakwalwar. Eh. in aka yi aiki aka ci sa'a shi ke wani aka yi sa'a sai a sai sai a gyara sai ka sun so dawa da ya kamata hmm. eh. amma wannan aikin kan kama wannan dawa yanzu binciken sa ake kuma wannan aiki yana da hatsari kwarai da gaske don ba a tabba wani lokaci an yi in ba a sa'a ba kuma an kwanan mutum ya yi to kan ɗauki ran mutum sai ma mutum ya mutu ko eh to Allah ya sauwaƙe amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu ah, saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gaishe ki kafin mu kammala ga sahaba Imam Aliyu ya dawo da labaran duniya amma a takaici. ofishin shugaban kasar ya bada labarin cewa shugaba Pierre Nkurunziza ya koma cikin kasar ofishin yana mai cewa yunkurin juyin mulki da aka shirya yayin da yake kasar Tanzania bai samu nasara ba. Shugaba Barack Obama ya ce Amurka ta gudu aniyar tabbatar da tsaron kawayen ta kasashe da suke yankin Gulf kuma za ta yi amfani kora da karfin soja idan suka fuskanci wata barazana. majalisar wakilan amurka da gagarumin rinjaya ta amince da kudirin da zai baiwa majalisun dokokin amurkan damar amincewa ko aka sai haka duk wata yarjejeniya da amurka da wasu manyan kasashen duniya sau kula da iran to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin kafin mu yi sallama muna ta'aziyya ga alhaji mai unguwa gombi da hajiya nana saboda rasuwar babban ɗansu malam na lado ma'aikacin hukumar ilimi ta ƙaramin hukumar gombe muna kuma ta'aziyya ga iyalan malam muhammadu usman mamukon wanda allah ya yi rasuwa wa jiya alhamis sakamakon haɗarin mota a kan hanyar zuwa yola daga jada allah ya ji kansu da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa musamman ma sahaba imam aliyu wanda ya tani gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni cd da kuma injiniyan namu na wannan lokaci wato jimmy cook ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai da hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.